bayani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na baiwa da ya yi ma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallallahu sun ma'auratunan alkitabar da zina tsafaina min ibadi hmm. Allah ke sai muka gadar da wannan littafi na alkur'ani ma waɗanda muka zaɓa daga cikin bayi wannan zaɓi mu ne al'ummar annabi sallallahu Alaihi wa mu ne al'umma ta ƙarshe sannan mu ne al'umma ta farko wajen darga da kuma shiga aljanna hmm. Allah yana zaɓen mutum ne ko yana zaɓen bayi ne ta hanyar zaɓensu da addinin Allah ce to mun gadar da wannan alkur'ani ma waɗanda muka zaɓa daga cikin bayi wannan bayi su ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam idan har wannan gado da aka gadar ma wannan al'umma shi ne addini shi ne alkur'ani to bai kamata a ce kana ma'abuci a cikin wannan al'umma kana cikin al'ummar kuma a ce baka da alaƙa da alqur'ani tabbas akwai abin tausayi hmm. akwai abin jimani ga wadda bayi da alaƙa mai kyau da alkur'ani akwai damuwa a cikin al'amarin rayuwarsu ka yi ƙoƙari ka tsaya ka koyi alƙur'ani ka iya alƙur'ani ka koyi alƙur'ani ka iya alƙur'ani ka yi ƙoƙari yana daga cikin mafiya girman ni'ima da Allah ke ma ba yana daga cikin mafi girman arziki da Allah ke ma ba ka yi ƙoƙari ka iya alƙur'ani ka san ma'anan alkur'ani ka yi aiki da alkur'ani Allah ya ce faminhum zalimun li nafsi cikin waɗanda aka gadar ma wannan alkur'ani cikin wannan al'umma da Allah ya zaɓe ta akwai waɗanda suke zaluntar kansu wa minhum muqtasid akwai kuma 'yan tsaka-tsaki ba su haura ba ba su kuma sauka ƙasa ba sun kiyaye wajibai da Allah ya ɗora musu sun kiyaye haramtattun ababa da Allah ya haramta musu amma abin da ke bayan wannan ba su kiyaye bayan wajiban ba su kiyaye sunnoni da mustahabbai ba idan suka yi wajibi to duk abin da aka ce shi kuma ba wajibi ba ne to ba sa kiyaye shi Allah ya ce wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah to akwai waɗanda kuma suka tsere su ne wasu sabiku na sabiku Allah ce su sun tsere cikin ayyukan alkhairi da izinin Allah zalika huwa al-fadlul kabir Allah ce ta wannan falala ce mai girma Allah ya samu a cikin ta to kamar wani ne yace Allah menene wannan falala mai girman sai yace jannatu adni يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الله يتي جنات أدن الله يتي جن الجنة ود الله يتانا درد سودو من أذونا أدوما amin ذلك هو الفضل الكبير kabir ka dace cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dace cikin waɗanda suka yi imani ka dace cikin waɗanda suke riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je tudun mun ka je tudun mun jannatu adami Allah ya ce gidajen aljanna ne na zama wadda za su dawwama a cikinsu ya da kulunaha Allah ya ce za su shige cikin waɗannan gidajen aljannan yi hallauna fiha za a dinga musu ado a cikin gidajen aljannan min a tsawira bin zahabin daga mundaye ware na zinare kasan sai ka ji abin wani iri kiran da aka maka ne yanzu warwarar da zai ma kyau ba a aljanna ado ake da shi e wanka ne sosai sosai eh eh wurare da in Allah ya zo maganan kulliyan 'yan aljanna sai ce akwai mundaye na zinare ko azuba إن الله يدخل الذين آمنوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إن الله yudkilul ladina amanu wa amilus salihati Allah zai shigar da waɗanda suka yi imani kuma suke ayyuka na gari kun ji imani da ayyuka na gari hmm. jannatin tajari min tahti hal anharu gidajen aljanna wadda koramai suke gudana a kasan gidajen aljanna yuhallawna fiha Allah ce za a musu kwalliya a gidan aljanna hmm. min asawira min zahabin hmm. da warewarai mundaye na zinari wa lu'a. wa lu'a. Allah ta da lu'lu na'am wa libasuhum na harir Allah ta tufan su kuma na harir hmm. eh, idan mutum ya dace da aljanna Allah ya sa muna da rabo Allah ya sa muna da rabo amin in mutum ya dace ya huta irin hutun da bai taba tunaninsa duk abinda aka kira shi aljanna nabi ce bari kawai kake ji Allahu akbar فلا تعلم نفس ما أخفي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الله تبا ودي في حرار جندا جندا أكتان درما إن الجنة أجدان الجنة كي حساشي كي إرقادو Allah ce ba zai taɓa wa ka kirda ba idan ka ji an ce kofi an ce kofi ne don ka gane abun sha ne da shi ake sha hmm. amma kofin ba irin kofin da tunanin ka yi taɓa kawo ba duk abin da aka faɗa a gidan aljanna an faɗe shi ne don ka gane sakon idan an ce katifu to an ce katifu ne don ka gane kayan kishin gida ne amma ba don katifun za ka iya hararo wani irin katifa ba ne wallahi abin da ake bukata imani da aiki mai kyau eh Allah ce inna ashabal jannati yawma inna ashabal jannati yawma fi shughulin هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون الله يتي إن أصحاب الجنة اليوم الله يتي أن الجنة يوم نعم. في شغل فاكهون الله يتي سنة تكين شغل سنة تكين أن نشوى هم وأزواجهم الله رسول ما تنسوا alal ara'iki muttaqi'un Allah ta suna kirkishin gibe akan karbu a gidan aljanna amin eh insha Allah muna da rabo a cikin insha Allah muna da rabo eh a suratul insan hmm. yace fa waqahum Allah sharra zalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura Allah yace fa waqahum Allah sharra zalika al-yawm Allah ya galan yan aljanna bayin Allah ke Allah ya tsare su daga sharrin inin alkiyama fitintinu da rigingimu da ake gamuwa da su a filin alkiyama Allah ya na tsare su walaqahum nadratan wa surura Allah ya ce Allah ya riskar da su hasken fiska duk da kaga fiskarsa tana cikin annuri wa surura Allah ke da farin ciki sai ya ce wajazahum bima sabaru jannatan wa harira wajazahum bima sabaru Allah ya musu sakayya saboda haƙurin da suka yi a duniya jannatan gidan aljanna wa harira da tufan harira abun haƙuri ne abun haƙuri ne dole kafin ka tsaya da ƙafanka sai ka yi haƙuri wajen bin Allah ka daure in an ce ka yi ka yi ka daure wajen ɗa'a ma Allah ka daure wajen kamewa daga saba ma Allah shi wani in yana fantamawa sai dinga muku kallon kaman ku kauyawa ne to akwai wani tsiya da za a ce a garin nan ana yi wanda kai baka san abun ba to me yiwu yadda aka aife shi a garin kai ma a garin aka aife ka haƙuri ne kawai da neman aljanna in ashar ya mulmulo akwai ashar da zai mulmulo kai ba za ka yi mulmulawa ba akwai makarantar da ake koyarwa ne ba za ce kai baka je ba babu haƙuri wajen saba masu sai haƙuri wajen karɓan jarrabawa da Allah ya maka rashin lafiya ne talauci rashin wani abu ne duka waɗannan ɓangarori ne na haƙuri da da su wallahi ake riskan nasara waje za kun bi masu sabar hmm. Allah ya musu sakayya saboda haƙurin da suka yi a duniya jannatan wa harira Allah ya ce an ba su aljanna ga kayan kwalliya na harir Allah ya ce an ba su sai ya ce muttaqina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zanharira muttaqina fiha 'ala al-ara'ik Allah ya suna kirkishin gide akan karabu a gidan aljanna la yarawna fiha shamsan wala zanharira Allah ya ce ba zafin rana ba sanyi mai tsanani la yarawna fiha shamsan wala zamharira aljanna kenan sai Allah ya ce ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها الله يتي إنوى نجدن الجنة ينا جبد إن الجنة ba a nan ba ne kai za ka dinga bin inuwan a can inuwan ce take bin ka duk inda ka tashi ita ma sai ta matsa idan ɗan ice ne in ka tsaya sai bishiyar ka ɗan ƙara tsayi in ka zauna sai ka ɗan sauko wa zullilat qutufuha tablila Allah ya ce nunannun ƴaƴan itatuwan gidan aljanna su ma an hore su su yi ma ɗan aljanna yadda suke so kasan duk wata ni'ima ta rayuwar duniya an hore ta ne ku sarrafa ta amma ba a hore ta ta muku yadda kuke so ba shi yasa mutum da kansa zai lale kuɗi ya je ya yi aure da garan da matan ta shigo cikin gidan ya rabu da kwanciyar hankali ke ɗansa ne shi zai aiki ɗan aje ana mai shi Matansa ta haihu yana murna duk ran da ɗan nan ya yi wayo to matsalarsa nan a duniya wannan yaro inda za a kirga bakin cikinsa kukansa ko kukan mahaifiyarsa kishiyarta ma ba ta sa ta damuwar da ɗansa ya sa ta ciki makiyansa ma ba su sa shi kukan da ɗansa ya sa shi shi sa annabi yake kirari ma Allah Allahumma la sahala illa ma ja'alta sahala wa anta taj'alal ko taj'alul hazna idza shi'ta duk abin da kaga ana jin dadi Allah kin yana ga dama a ji dadin da shi mutum da kansa zai je zaɓi mota irin wanda yake so ya biya ta zai ta tambul da shi ta kakkarya shi saboda motar dama ba a ba ta umarni ta mishi yadda yake so ba hmm. da kansa zai yi cefa ne a shirya mishi abinci mai <laughs> kyau yana ce sai abincin ya shaƙe shi saboda dama ba a ce abincin ya mishi yadda yake so ba zai ɗauki lemo yana sha lemon ya ƙware shi don lemon dama ba a ce mishi yadda yake so ba mm. to a aljanna lemon bi sai shaƙe ɗan aljanna ba wa zullilat qutufuha sai Allah ne. alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ƙawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wayu tafu alaihim bi aniyatin min fiddatin Allah ya ce ana kewaye kansu a gidan aljanna. Hmm. Wildanun mukalladun. su Allah ya ajiye su a gidan aljanna matasa ne aikinsu ba da sabis a cikin gidan aljanna yadda muke zaunin nan kowa ana ta kai kawo wajen bashi abin da yake bukata wa yufafu alaihim bi aniyatin min fiddatin Allah yake suna ta kewaye kan ‘yan aljanna ana kewaye ana dawafi ba shi ne kai kawo ba a kan ‘yan aljanna bi aniyatin da waɗansu containers min fiddatin na azurfa kanat kawarira Allah ce su waɗannan containers na azurfan Allah ce kuma na ƙarauni ne gilasai ne kawarira min fitbat ƙarau na azurfa kaddaruwa ta ƙaddira Allah ce kuma sun kaddara sun kimanta sun yi hasashen yadda za su ba mu kowa sabi hmm. shi ne ƙaddaruwa ta ƙaddira ka san yawa ne ka kawo abinci ka cika rage kuma yawa ne ka cika ce a ƙara maka to su yaran gaba ɗaya sun san daidai abin da za su baka da fadi amin <laughs> duk wanda za a zuba mishi abin da za a zuba mishi an san bukatar shi ne ko sha ko wata bukata yake bukata a gidan aljanna sai Allah yake ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويسقون فيها كأسا أنا شاير دسو وتجيها أجدا الجنة كان مزاجها zanjabila Allah ya ce ana mistinta da citta na gidan aljanna ainan Allah ya ce wani irin marmaro ne fiha a cikin aljanna tusamma salsabila Allah ya ce sunan shi سيد ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله يتي ويطوف عليهم ولدان مخلدون وأن متى سمارين جدا الجنة da suke ba da sabis a aljanna ana ce musu wildanul mukalladun wa yafuqu alaihim wildanul mukalladun Allah yace waɗannan wildanul mukalladun suna ta kai kawo akan ƴan aljanna idza ra'aitahum Allah ce idan kaga yaran hasibtahum lu'lu'an mansura Allah ce sai ka dauka lu'u aka aji idan kaga yaro a zaune Allah ce sai ka dauka lu'u aka tara abun wa izara ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ce in ka kalli can ta kowane gefe a gidan aljanna Allah ce za ka ga ni'ima da mulki mai girma duk waɗannan ayoyin ana siffanta masu ba da sabis ne ana siffanta kofuna ne ana siffanta ruwan da za a sha ne ana siffanta gadaje karabu da za a zauna ana siffanta 'ya'yan itatuwa ana siffanta yadda inuwar take ba a fazo kan shi mai gidan ba Allah wa ya tufu alaihim wildanun mukalladun waɗannan samari wildanun mukalladun suna kai kawo akan 'yan aljanna suna ba su sabis izara aitahum Allah ke in ka gansu hasibitahum lu'lu'an mansura sai ka dauka lu'lu'u ne to sabis ma kamar lu'ulu'u to mai gidan kuma ba kamar kai ne doctor kaga wani private jet ya dan yi shawagi sai ya je ya sauka sai ka ce wannan private jet na waye ne sai a ce maka na mai gadin gidan alajuwa ne to yanzu kana bukata sai an gaya maka mai gidan <laughs> ai ka illa biyayya ce ka san guru ne a wajen <laughs> mai gadinsa da private jet to yanzu yaron ne da yake sabis a gidan aljanna ake ma bayanin sa idza ra'aitahu in kaga yaran hasibitahum lu'lu'an mansura sai ka dauka lu'lu'u aka wasa a gidan aljanna sai ka matsa sai kaga yaro ne yana jira me kake bukata wa za ra'aita samma in ka kalli kuma sasannin gidan duka ra'aita na iman wa mulkan kabira Allah ce duk inda ka kalla ni'ima da ka gani da mulki mai girma آليهم ثياب سندس ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق الله يشكم سني كليا da korayen alhari ne mai laushin da mai kaurin an ɗaukun liya wa hullu a tsawira min fiddatin sannan an musu kwalliya da mundaye na azurfa kaga wadda muke karantawa a nan kuma na zinari to duka ake adon da su wasaqahum rabbuhum sharaban ah. tahura Allah ya ubangiji ya shayar da su wani ruwa mai tsarki hmm. inna hadha kana lakum jazaa Allah ya ce wannan sakamakon ku ne wa kana sa'ayukum mashkura Allah ya ce aikin da kuka yi abin godiya ne abin ayaba ne kun yi abin ayaba to duk waɗannan abubuwa ka suke zuciyarka ita duniya ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba za ka bata lahira kuma rayuwa ce ta har abada ka amfani duk abin da Allah ya halatta maka ka amfana shine walatansa nasiba ka minar duniya amma karka saki jiki da duniya karka saki jiki da duniya ka yi tanadi ka yi kokari ka yi tattali makanka na rayuwa ta har abada bayan mutuwa shine gidan aljanna Allah ya ce jannatu adalin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a da lu'lu'u wa libasuhum fiha harin tufansu harin ne a gidan aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna al-adha hmm. Yan aljanna da su dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah alladhi azhaba anna al-hazan wanda ya tafiyar da bakin ciki da damuwa gare shi damuwa rai ya ɓaci a shiga bakin ciki haka aka tsara rayuwar da shi ba a iya kauce mishi ba a iya kauce mishi shi yasa za ka tashi ka samu shugaban ƙasa ko gwamna a ranar ya tashi da ashar saboda kujeran bata isa ta hana bakin ciki ba sarauta bata isa ta hana bakin ciki ba shi yasa wata ran mai gidanku alhaji har tambaya da ya ce yayi da yau alhaji ya tashi kasan wani shi ma da akare yake tashi saboda ba lalle ya samu abin da yake so inda wannan bakin cikin ke tafiya kawai wallahi aljanna Allahu akbar aljanna tun ya shiga aljanna ba abin da zai saki bata hmm. mishi ba abin da zai saki bata mishi ba abin da zai saki bata mishi alhamdulillahi allazi ashaba annal hazan da su ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki ga bare inna rabbana la gafurun shakur lalle mu mai yawan gafara ne mai godiya ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan aka yi launching aljanna ma yan aljanna kowa ya wuce ya je shi gidansu kasan ana musu rakiya وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا دخلوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله كذا أرك إن الجنة زواج الجنة توغا توغا يركي ne نكرمت karamci idan shugaba zai tafi ko gwamna zai tafi wata jiha ba ana mai rakiya ba ai ba zai san garin da zai je din bane na karamci to haka dan aljanna za a raka shi amma duk dan aljanna ana bashi takaddarsa da hannun damansa hmm. annabi ya ce zai gane gidansa a cikin aljanna sama da yadda zai gane gidansa a duniya in ya tashi a inda ya zauna idan muka tashi a karatu yanzu ina kowa zai gane gidansu to idan aka watse a filin hisabi kowa zai gane inda masaukinsa yake a aljanna sama da yanzu in ka tashi anan za ka gane gidanka shi ne wa jannata arrafa halahum to da a هو كليش جدا إيه. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله النبي يتكو إذن أكش قرد إن الجنة جدن الجنة الذي فهم ميشي ليشيل أنجام إن الجنة قوة إن لكم an tasihu fala taskamu abada Allah zai ce a sanar da ƴan aljanna za ku rayu cikin ƙoshin lafiya ba za ku yi jinya ba har abada wannan za a san ɗan aljanna ya ce mashashara ba an tasihu fala taskamu abadan za ku rayu cikin ƙoshin lafiya a gidan aljanna ba za ku yi jinya ba har abada wa inna lakum an taha yau fala ta mutu abadan za ku rayu ba mutuwa har abada wa inna lakum an tashibbu fala ta haramu abadan za ku rayu cikin ƙuruciya ba za ku tsufa ba har abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada kuma za ku rayu cikin ni'ima ba za ku shiga wahala ba har abada har abada a ce yau gashi kanka yayi zafi yaya da ayi da abu kaza Allah zai ce a sanar da kai har abada har abada ba ya dangi وقالوا لا سكي الحمد لله الذي أذهب أن الحزن دكا يبود بوديا ga Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki da damuwa ga barin Allah ya samu na cikin su amin inna rabbana lagafurun shakur lalle mu mai yawan gafara ne mai godiyari? ne allazi ahallana daral muqamati min fadlihi wanda ya saukar da mu a gidan dawwama gidan zama gidan aljanna min fadlihi daga falalan annabi yace sai dai falalan Allah sai dai rahmar Allah amma aljanna wai ka buga jiki ka yi aiki wai aikin ya baka aljanna annabi yace baka isa aka ce har kai manzo Allah yake har illa an yatagammada ni Allah bi rahmatihi yace sai dai Allah ya rubuta da rahmat aljanna ta wuce aikinka ko mala'ika bi sai ya aikin da ba a ce ya ci aljanna ba kamar sai a tukunci da ita hmm. saboda ɗa'anka an ce ka yi kayi an ce ka bari ka bari hmm. an ce ka yi kayi an ce ka bari ka bari inda za a karbi aikin da bawa yake yi a yi balan da shi da ni'imar da Allah ya mishi a duniya ma kawai sai ya yi ciko sallan kan a kirga nafilan kan a kirga duk abin da kai na aikin ibada a kirga sai a zane a cikin bil na gani da ji da koda duka aikin da suke yi a zane da abin da kake yi za ka yi ciko ko ba za ka yi ba ciko-ciko dai idan ibada za a karba na bawa hmm. a mai sakayya a kan ibadar in duk duniya bautan Allah da muke za a karba ba zai biya na mutum ɗaya ba ni'imar da Allah ya mishi a ce duk mu mai kara a karɓi ibadunmu a ware da zai ware abin da Allah ya mishi to duk abin da ka faɗa idan ka ce ka yi sallah hmm. to alwalan sai a fara da ruwansa <laughs> yawwa arama rama eh, a cire na ruwansa tukunna ai in ba ruwansa alwalan ba za ta yi ba idan ka yi sujuda goshin nashi a ga goshin nawa da a cire da kake taba kasa da shi da gwiwa da hannu to akwai abin da za a bar maka babu kayi hadda kayi kaza duk a cire abin da kwakwalwa da duk zuciya da sauransu duk suke a cire masu to ta ina ma kai da ka samu naka akwai babu shi yasa mala'iku idan sun bauta ma Allah su kan ce ban bauta maka bisa cancantar ka eh, yadda ka cancanta amma Allah ba mai haka ba ba haka muke yi ba abin da ya sauka kawai ake yi a allazi na daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun ba wata wahala da za ta shafe mu a cikin gidan aljanna wala yamassuna fiha lugub kuma ba wata gajiya da za shafe mutum a gidan aljanna da wahala da gajiya da bakin ciki da komai duka a duniya ake yin su yadda muke maganar nan yanzu wani ne motarsa ta tsaya a hanya a jeji kuma eh haka ne to jarrabawa ce jarrabawa ce to a shiga damuwa kuma a zo za a buga waya kuma wata wajen babu network to idan aka yi aka yi aka yi aka gama to kuma sai a dubo yansu yan zanubai na shekara ɗaya ko biyu sanadiyar wannan facin sai a goge maka ya eh, haka shi Allah yake eh sosai sosai eh amin ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala gammin wala kaza wa kaza annabi illa kafara bihi min khatayahu ba abinda zai samu musulmi ko kayaye taka sai an goge mai wani laifi kasan wata matsalan da a sa ka ne hmm. saboda a fidda wani to kai kuma sai ta zama kafara abinka shi wannan da za ka ga motarsa ta tsaye da ka samu jiya wani makaniki ya fito da haka ya wuni wala ko na cefa ne bai koma da shi gida ba to da safi in zai fito sai matar ta ce mishi to kaga da yadda ya ce mata in sha Allah in dai na samu wani abu zan turo sai ta ce Allah ya bada sa'a to na Allah ya bada an tsayon motar ka na'am <laughs> to shi kuma tsayuwar motan kannan yau zai biya kudin makarantar yayan <laughs> haka ne ya rima zai fita sai ta ce mishi to mai gida Allah ya bada sa'a to kaga Allah ya bada sa'a nan motar ka ne za ta tsaya an amsa to kai kuma in ta tsayan sai ya zama ka fara ai haka Allah ai ya sanya rayuwar take gudanarwa yanzu wata yau ɗin nan za ta kwana cikin farin ciki saboda ta aurar da yarta dama zaman ya jima miji bai fito ba to yanzu an samu miji hmm. yau za ta yi bacci sakaka ta wataya yau wacce ta samu ɗakinta hmm. to wacce za a kai mata amarya kuma za ta kwana da damuwa so daga can gidan suna farin ciki suna alkaki Mm. suna dablan nan kuma ba ta cin abinci <laughs> to haka ne eh haka ne <laughs> eh haka ne lokacin da kake fargaban za ka yi ritaya wani kuma za a ɗauke shi ne mm. ka yi amfani ka tafi kawai <laughs> haka Allah yake yi Allahu akbar yau min huwa fi sha mm. yadda muke karatun nan asibiti ne guda ɗaya yanzu wani matarsa ta haihu yana jira a fito da jaririn ya gani wani kuma na tsaye a fito da gawar mahaifinsa su tafi da shi haka ne to shi yasa in abu ya zo ba daɗi ka ce alhamdulillahi ala kulli hali in mai daɗi ya zo ka ce alhamdulillahi labi bi ni'mati ta tin musali duk yadda ka ga mutum na kuka in kuna zaune da shi wata ran ka ga yana kyalkyala dariya duk kuma yadda kaga mutum na kyalkyala dariya har yana kwalla wata ran zaka yana kuka wa annahu huwa abhaka wa annahu huwa abhaka wa abka Allah ya shi ti sa kuka shi ti sa dariya eh Allah ya ce la yamassuna fiha nasab ba wata wahala da za ta shafe mu inji in aljanna wala la yamassuna fiha lugu kuma ba wani gajiya da zai shafe mu Allah ya samu na cikin sai Allah ya ce والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور والذين كفروا الله يتي waɗanda suka kafirce ma Allah lahum naru jahannam Allah ce kuma suna da wutan jahannama kaga uslubin qur'ani kenan in an yi maganar aljanna kuma tsoratar da ku daga wuta in an yi maganar wuta a kwadaitar da ku aljanna mm. in an yi maganar azaba a yi kuma maganar rahama haka nan ake tafiya Allah ya ce wallazina kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah mm. lahum naru jahannama Allah ce suna da wutar jahannama la yuqba alaihim fayamutu Allah ce ba za a kashe su ba balle su mutu yana daga cikin masifar wuta la ya mutu na fiya wa ya haya ba mutuwa ba rayuwa rayuwa a cikin wuta ai dai kaga ba rayuwa ba ce to kuma ba za a mutu ba ba za a mutu ba ba za kuma a rayu ba duk abin da ɗan aljanna zai nema a kawo mai ɗauki ƙarin azaba ne akan azabar da yake inda zai ihu ya ce a bashi ruwa ya sha za a kawo ruwa amma sai ya gwammaci bai ce a ba shi wannan ruwa duk abin da ya nema duk abin da ya nema ƙari da zai ƙaru to bala'i zai ƙara wata wasu kuma an hamiman faƙaɓa'a وسقوا ماء حميما فقطع أمعاء أنا باش وننت بشش ruwan yana sha Allah ke yi kace-kace da kayan cikin wa in yastajisu yugasu bima'in kalmuhul yasu yugasu bima'in إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت بئس الشراب وساءت مرتفقا إن وتسكن يقلالا سروكي أكمكي سدلوان دراسش وإن يستبيثوا Allah ce idan sun nemi ɗauki sun nemi agaji a basu ruwa su sha yu gasu bi ma'in sai a tallafa musu da wani ruwa kalmuhuli kamar narkakkiyar dalma ya shuli wuju wadda ke so ya fiska daga inda ɗan wuta ya ɗaga ruwan kafin ya kai bakinsa sai naman fiskan shi sai ya ƙone sai ya zube bi isa sharabu wasa a murtafaka Allah ce tir wannan idan ya sha kuma zai tsitsinka abin da yake cikinsa a wani goce kalmuhul ya gilifin butu كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم الله يقول wannan ice da ake ba su lazzafin su ci idan suka ci kalmuhuli yagli fil butun yadda kaga dalma in an bararraka ta hmm. kafin a sandarar da ita Allah yake haka take bararraka a cikin su hmm. sai ce ka gani Hamim kamar ta farfasa ruwan zafi ruwan zafi yadda yake bararraka hmm. to duk inda dan wuta ya koka za a kawo mishi abin da za a kawo riga in an kawo Allah ya bayani ta a ƙarshen suratul ibrahim ta wuta ce ta yi ja yadda ka san karfe yake ja haka za a manna mai a jikin a sa mishi riga amin la a alaihim fa akwai lokacin da suke roƙon alfarma hmm. Allah ya kashe su ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا ya maliku, da su yi kira su ce ya maliku maliku shine babban jami'in da ke kula da tsaron wuta da su kira shi liyakobi alaina rabu da su ce ka roƙa mana Allah ya kashe mu Allahu akbar kada sai ya ce musu innakun make sun ya ce dawwama da ba maganar mutum lakad ji'inakum bil haqqi walakin aktharakum lil haqqi karihun lakad ji'inakum bil haqqi hakika mun zo muku da gaskiya walakin aktharakum lil haqqi karihun mafi yawan ku ba wala duk wannan abu da kake je ana wa'azi ana cewa ka duka wallahi ka kiyaye duk abin da aka ce maka zai iya zama sanadin shiga wuta wallahi ka nisanci abu ka nisan duk abin da aka ce maka zai iya zama sanadin shiga wuta ka nisan abu ka nisanci abu Allah ya ce wallazi na kafaru da kunnaru jahannama la yi ƙuba alaihin fayyamutu ba za a ƙarar da su ba ba za a halakar da su ba fa ya mutu balle su mutu hmm. wala yukaffafu an min azabiha kuma ba da a sassauta musu daga azabar ta ba na jazi kulla kafo. Allah ce kamar haka muke saka mu duk wanda ya kafirci Allah sai ya ce وهم يصرخون فيها ربنا ربنا أردنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور الله يتي وهم يزدرخون فيها سنة قرور وأتكموت الله يتري آمين ربنا سنة يا أبنجم أكرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل الله كفد مو أوتا ka sake ba mu dama mu yi aiki ka gani Allah na'amal salihan Allah za mu yi aiki mai kyau gairar labikun na na'amal ba irin wadda muka yi a baya ba Allah ka yi haƙuri ka fidda mu ka sake ba mu dama Idun lokacin da ka ji mutum yana wannan roƙe-roƙen a filin alfiyama to ya yi wasa da damarsa yawa ya yi wasa da damarsa amin ya yi wasa da damarsa rabbana suke ya ubangiji A kirijina. Allah ka fidda mu wuta amal salihan ghairal na na'amal. Za mu yi aiki mai kyau sun kuyan irin wadda muka yi a baya Allah ka sake ba mu ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون الله يتي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم الله يتي ذاك لوكة عند ما سليفي mujurmai kafirai suka kifar da kansu a gaba ga Allah ranar alkiyama rabbana da su ce ya ubangiji absarna sami absar sami'na absarna wa sami'na Allah mun gani Allah mun ji. ma'ana Allah mun ji mun gani yau hmm. farji'ina na amal salih Allah ka sake mai da mu duniya ka ba mu dama ka ga aikin da zamu yi hmm. inna muqinun Allah mun yi to kaga dukkan jawaban ai ya nuna a bayan ba su yi abin da ya dace ba duk wannan rayuwar da ka ganta manu wallahi tallahi karka ɓata lokaci duka karka ɓata lokaci ko ka yi mai kyau ko baka yi mai kyau ba lokacin zai kare ko ka yi mai kyau ko baka yi mai kyau ba lokacin zai kare kawai ka tsaya ka buga jiki ka yi duk abin da ya tsawaka maka karka yi kasara abinda ubangiji ya hane ka kaurace mishi ka fi karfin zuciyar ka kaurace mishi tafiyar tana nan ana tayinta ka fahimta ko baka fahimta ba ana tayinta dasu ya ubangiji akwai waɗanda Allah ke tsayar da su hmm. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل الله يتي إن الذين كفروا للي ودن لسوك كافر ينادون ذا أكراي سرانا القيامة ذا أشينا تمسوا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم za a ce musu tsanarku da Allah ya yi yau ya fi yadda kuka tsani kanku domin duk wanda ya zan dan wuta mm. yadda zai tsani kansa saboda bala'in da nasa da kansa zai dinga cewa na cuci kaina na zalunci kaina ya kaito ya kaza ya kaza ya kaza haka zai yi ta faɗa to sai Allah ya ce a sanar da ƴan wuta mm. la lahi akbaru min maqatikum anfusakum mm. anarku da Allah yayi yau yafi yadda kuka tsani kayukan wadda kuma suka yi tarayya a cikin laifin hmm. wannan da wannan duka da su tsani juna aboki ne zai tsani abokin saboda sun yi tarayya a cikin laifin hmm. mazinata ne ita mazinatiyar, hmm. Allah ya tsare mu za ta tsani mazinacin zai tsane ta a fili a filin alkiyama a nan zai bayyana ta ko ta ina tana daga cikin wanda ya tsana a duniya don rayuwarta yana daga cikin abin da ya jefa shi a matsala ita ma za ta bayyanar da tsananta a kansa hmm. domin rayuwarsa ya jefa ta a matsala ana cikin wannan tsane-tsanen Allah sai ce tsanar ku da na ya fi yadda kuka tsani kanku istudu auna ilal imani fa ilal imani fatakfurun ku tuna yayin da ake kiran ku zuwa ga imani kuna kafircewa qalu rabbana dasu ya ubangiji amma tanasnataini wa ahyaytana nasnataini dasu Allah cikin kwarewarka da iyawanka Allah ka kashe mu kisa biyu Allah ka rayar da mu rayuwa domin lokacin da baka nan ana kirga shi a matsayin malmatacce ne aka rayar da kai hmm. a duniya aka sake kashe ka hmm. yanzu kuma filin kiyama an sake daga ka hmm. kaga rayuwa biyu mutuwa ne kalu rabbana da su ya ubangiji a matta ne wa a nasnatai ne ka mana kisa biyu rayuwa biyu fa atarasna bi na Allah mun yi itirafi da zunubanmu laifuffukan nan da aka tsare mu akan su Allah mun yi Allah mun fahal ila kurujin min sabil mm, mm, mm. Allah ba a sake ba mu wata dama na fita daga cikin wannan musibar ba Allah zai ce babu damu to duk lokacin da ka ji mutum a filin alkiyama yana da da da da ko a sake bashi dama damar ce da aka bashi bai yi amfani da ita yanzu wani yana da lafiya yana da basira amma duk basiransa ya kare a karya kofin mutane yana sati wani abin da ya kware baiwar da Allah ya mishi inda ya juyar da baiwan shine yadda zai karya wuyan mashin din mutane ya sata eh, shi a sata ya ƙwari. akwai waɗanda baiwar da Allah ya musu su kuma in an saci dukiyar gwamnati su ake ɗauka kwantaraki yadda za su rufe abu duk yadda kuɗi ya dulmiya idan aka ba su sati guda ko sati biyu to sun sun yadda za su gyara za mu ga yadda za a yi da fayil ɗin ranar alkiyama suna nan an ramma duk yadda kuɗin aka rasa yadda za a binne shi to su idan aka ba su wallahi sun san yadda za su zauna su kacancana shi duka ya shiga cikin budget e shi kenan ko efcc ta zo ba za ta gane ba ko mm. icpc ta zo ba za ta gane ba mm. ai akwai original code Allahu akbar ah akwai kuna na san su kuma a ta'malun akwai original code shi ba da ku iya gyara shi ba shi ba zai gyaru shi ba zai gyaru eh Allah sai ce a walam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara mm. Allah zai ce ban ba ku rayuwa ba ban tsawaita rayuwarku ba ban ba ku dama a rayuwa ba ma yatazakkaru fihi man tazakkara wadda mai faɗakuwa mai wa'astuwa zai wa'astu a cikin wannan lokacin da na baku na rayuwa waje a kuma nazir kuma ga mai gargaɗi ya zo muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka roƙi wannan alfarman martanin da Allah ke musu kenan hmm. awalam amirkum ma tazakkara fihi man tazakkar Allah ne to ban ba ku rayuwar da ya kamata ku faɗa ku ba ka shekara talatin ka shekara arba'in ka shekara hamsin ka shekara sittin ka je ka duba sa'o'in ka saura nawa kai kasan suka rage haka ne haka ne da yawa da yawa da yawa manyan barayin kasan da yawa manyan barayin kasan sun haura shekara 60 to malam in dai mutum na da lissafi ko gina ko gida ka gina kana shekara 60 zaman gidan da kai yi wallahi bai wuce kai yi ka wuce ko gida ka gina kana shekara 60 zaman gidan za ka yi in dai lissafin ka na da kyau kuma ka je ka duba dattawan anguwanku waye ya haura shekara 60 din shekara nawa ya kara a cikin gidansa ka je ka duba duk dattawan anguwanku daga inda suka haura shekara 60 ka kirga daga 60 din nawa suka kara a cikin gidajensu annabi yace a amaru ummati ma na 60 ila 70 annabi yace shekarun al'ummata da Allah ya ɗeba musu daga 60 ne zuwa 70 annabi yace galibin su duk anan da su mutu wa aqallahum man yajuzu zalika annabi yace ɗan kaɗan ne wa aqallahum mafi karanci su ne suke ƙetare shekara 70 yau ba mutum ya kai shekara 80 har gidan rediyo ake zuwa ana hira da shi a wannan shekarun kuma kace za ka yi sata Allah ya samu dace Allah ya ce wa hun na fiya rabbana na na'mal salihan ghayra alladhi na na'mal Allah sai ya ce a nu'ammirkum ma ya yatadhakkaru fihi man tadhakkar ban ba ku rayuwa ba wadda a cikinta mai wa'astuwa zai wa'astu a kuma nazir mai gargadi ya zo muku wani daga cikin malamai ce a ja'akumun nadhir kuma furfura ya zo muku daga cikin kayan eh fazuku Allah zai ta ku dandane azaba fama lizalimina min nasir Allah ta azalumai ba su da wani mataimaki inna Allah alimu gaibi samawati wal ardi Allah shine masanin gaibin samai da kasai innahu alimun bi zati sudur sannan Allah masani ne game da abin da ke cikin zukatan mutane Allah ya samu dace to sai mu kwana a sai kuma gobe in Allah ya kai mu